ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يوم ما سكنوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna mana marhabin da lalai da sake saduwa a wannan tasha mai albarka alwisal a kuma wannan fili mai albarka na mu'amala domin faɗakar da kawunan mu abinda idan mun riko da shi zai taimake mu cikin ainihi watan addinin mu rayuwar mu ta duniya da ta lahira muna bayani a makon da ya gabata lokaci akan hakuri cewa hakuri abu ne wanda yake ainihi watan na wajibi ainihin hakuri musamman da shi ne za mu iya rinjayar abokanan gabarmu kamar yadda Allah ce ya ayu halladina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wattaqulla la'allakum tuflihun cewa ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ani ku yi hakuri ainihin watan ku zauna akan tafarkin Allah wa sabiru ku yi hakuri na musayan hakuri can janibin kafirai suna hakuri a suna zaune akan karya ku kuma ku yi hakuri ku dage akan gaskiya har ku ga gaskiyar ainihin watan tayirin rinjaye. warabitu ku kuma yi damara ku ga cewar kun kai ganin jayi wattaqullaha la'allakum tuflihun Don haka kenan hakuri dole in muna son mu rinjaye abokanan gaba su bullo mana duk ta mu bullo mu kuma mu toshe su bullo nan mu toshe to haka da ni kai amma in yi to cewar mun sakar musu to gaba daya sai su yi raga-raga da mu su yi fata-fata da mu ya to cewar aini wato addinin namu ya zama aini abin wasa sannan haƙuri alkhairi ne ainihi watan ga mumini ma'ana shi sa manzon Allah sallallahu alaihi yake aini al'amadin mumini ina ba shi awa yana burge shi ne a hadisin da ya aini watan abin ya haya suhaib bin sinan ya rawaita yace manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ajaban li amril mumin al'abin mamaki ne al'amarin mumini ma'ana akwai burge akwai ban sha'awa inna amruhu kullahu lahu khair duk al'amarin mumini gaba ɗaya gare shi alkhairi ne wa laysa dhalika li ahadin mu'min ba wani wanda yake samun wannan in ba mumini ba in asabatu sarra idan ya zamanto farin ciki da jin daɗi same ki shakar sai ki gode wa Allah fa kana khairallah sai zama alkhairi a gare ki wa in asabatu darra idan kuma cuta ta same shi sabar sai ya haƙuri fa kana khairallah sai ya zama alkhairi gare shi ma'ana al'amarin mumini dukkaninsu alkhairi ne da alkhairi da sharri kowanne idan izo masa yana karɓar ainihi watan addara sai da aka kamata ya zamanto cewar ko da yaushe mutum ya zamanto yana cikin ainihin watan yin haƙuri kuma da an musiba ta same shi ya yi haƙuri sanda ta taɓa shi take don ya samu ladan haƙurin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yace Anas dan Malik Allah ya yarda da shi ya rawaito mana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce kabarin wata mace mata ya wuce wata mace a kabari tana kuka a wajen kabarin sai manzon Allah ce mata ittaqillah wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri mana ki jure musibar da Allah ya tsora miki qala sai ce ilaika anni kaga rabu da ni fa innaka lam tusib bi musibati kai hakika ba a taba ka da irin aini wata musiba ta ba walam ta'rifu aini ita bata san manzon Allah bane faqila laha sai aka ce mata innahu nabi sallallahu alaihi wa sallam ai annabi ne fa atat baban nabi sallallahu alaihi wa sallam falam tajid indahu bawabina sai ta zo aini kofar manzana sallallahu alaihi wa bata tarar da masu gadin kofa ba ma'ana yan iso fa qala sai ce lam arif ban san ka ba fa qala sai ce inna masabar inda sadamatul ula ai haƙuri amfaninsa yayin dukan musifa na farko ma'ana lokacin da musiba ta samu mutum na farko sannan ake so ya gimtse ya yi haƙuri ya jure aini watan wannan aini musibar ba sai ya yi abin da ake so na tamore ya ga ba sarki sai Allah zannan ya zamanto ya haƙura ba wannan sai a dasa ladan ainihin watan haƙurin amma da zaran abu ya samu ya zamanto cewar ainihi waton kai hakuri to sai ka samu lada mai girma ainihi waton a wajen Allah subhanahu wata'ala haka nan ainihi waton hadisin da ainihi waton Aba bin Adirba ya fito da shi yana gwada mana falala alhi adannan falala wacce take ainihi waton ta hakuri. yake cewa shi Aba bin Adirba ce muna zaune wata ran tare da Abdullahi dan Abbas sai ce ainihi da ni ba na nuna maka mace yar aljanna ba sai na ce me zai hana sai ce ka ga bakar mataccen yar aljanna ce ta taɓa zuwa wajen mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta zo wajen su sai ta kai kuka ta ce ni kam ina farfadiya saboda haka tana buge ni ainihin in faɗi kuma idan ne farfadiyan nan wani lokacin aini waton tufafi na ika yayi ma'ana wani abu daga jikina i bayyana fada ta'ala ne ka roƙa min Allah ya yi mun farfadiyar nan aini gaba daya qal sai mun dana ce mata in kin yadda aini waton tun so ki yi hakuri kina da aljanna in kuma kina so in roƙan miki Allah aini ya baki lafiya sai ta ce na hakura don haka aini waton amma in ka sani cewa ni kam aini in na faɗi tufafi na ika yayi in ya yayi wani abu ya bayyana daga cikin jikina wanda bai kamata ya bayyana ba ainihi wato ya raba ni da wannan manzon Allah ya ce to shi ke ne roƙon mata Allah ya raba ta da wannan kaga yar aljanna ce abin da bai baka ainihin wato abu a ciki idan a gurguje muka ce mu dubi abin da yake cikin wannan hadisin na farko dai cewa mutum ya ji aljannar Allah ya haƙura da wani abu da in yi shi zai sha wahala don farfajiya tana wahalarwa amma mafi girman abin da za mu duba mu auna da yanzu shine ne sanda ta farfadiya ba ta san inda kanta yake ba tana sume tufafinta ina yayewa watakil a ga ko kumbinta watakil ko a ga aini gefen aini watan asan gwiwata aini watan irin wannan da a gani ba zance ake na ta tsirara ba amma da baki ɗaya tana so ta ga manzan Allah suna salama ya roƙi Allah wannan abun bai faru ba a cikin aini halin rashin lafiyarta amma mu ƴaƴanmu na musulmi a yanzu a me muke ciki 'ya'yanmu na musulmi da kan suke kware ainihin suturar da allah ya musu kuma su fito a gaban iyayensu muna kallo ana kallo ba za a ce musu komai ba aini ko kuma aini watan su tafi wani wuri su canta kayan su ma aini watan ba su haƙuri cikin bin Allah su gane wata ala su abin da ya dace da aka aini watan haƙuri abu ne wanda ike ainihi watan duk sanda Allah ya jarrabe ka da bala'i in ka haƙura za ka samu lada shi sa manzala sallallahu alaihi yace babu wani musulmi da wani ainihi musiba ko kuma wata wahala ko bakin ciki ko aini taci ko kuma wata damuwa ko kuma aini watan wani bakin ciki ma'ana aini watan babu bakin ciki da zai sansa alhammu shine bakin ciki na kana son ka cimma wani abu ka cimma masa ba ko kuma hubun bakin ciki na wani abu da ya wuce ba za ka iya da da shi ba ko kuma ganmu wani abu wanda aini ike damun ka ya zame maka tuka da ka rasa ya za ka yi da shi to waɗannan duk ba za a samu mumini ba ainihi wata kai har kayar da zai taka mun zalla ce face sai ta zama kafara ce bisa ga ainihi watan zunubansa a shi kaga kenan ainihi watan haƙuri yana da falalar da in ka haƙura da abin da Allah ya ɗora maka baka kauce layi ba Ainihi wato Allah maɗaukakin sarki zai baka ainihi lada da sakamako ya kayo mutum ya shiga musiba mai tsanani ko na talauci ko na rashin lafiya ko na wata damuwa wa'annan abubuwan ya kasa waɗansu su kasa ainihi watan yin haƙuri su dinka jin mutuwa ma ita tafi alkhairi gare su to wannan ba dole ba ne mutuwar ta zama alkhairi na farko dai dama mutum ya kashe kansa don wani abu da ya kasa cimma ba cikin tsarin addinin musulunci haramun ne mutum ya kace kansa wala taqsulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunanku Allah mai rahama ne gare ku wala ta wala talqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa aini wato hannayen ku ma'ana kawunan a cikin hallaka duk wannan ainihi wato baki daya ba a so ba a yadda ba to amma mutum ya guri ko ya nemi mutuwar daidai ne wannan ba daidai ba ne dukkan damuwa ka yi haƙuri ka jure ka roƙi sauƙi wajen Allah shi ya fi sai da aka shi sa in kuma har ya zama sai an yi manzana suna son ce to ga abin da za yi hadisin da Anas ya rawaito mana wanda Imam Buhari da Muslim sun fidda ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku gurin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi saboda wata damuwa da ta same shi Ice in babu makawa sai ya yi wannan burin ma'ana a biya damar da zai iya haƙuri ba ɗin to ga ƙofa ce allahumma ahyini ya allah ka raya ni ma kanatul hayata khairan li mutukar dai rayuwar ta zama ita ce mafi alkhairi gare ni wa tawaffani ya allah karɓare na idza kanatul wafatu idan wafa mutuwa ta kasance khairan li ita ce mafi alkhairi a gare ni ma'ana ka ba wa allah zaɓi har idan wannan ainihin watan ta faru ya kayu kuma a rayuwa mutane musamman da suke kira zuwa ga Allah su ga ainihin tsanani su ga tashin hankali su ga kyama su ga wulakanci su ga abubuwa da yawa su ga kage da sharri da abin da mutum bai yi ba a ce yayi da kuma kokarin cewa sai an adabtar da wanda aka samu dama a mangana wani aji ko wani a wani da gora wani a murga wani a kurkuku ba tare da dalili ba duk waɗannan suna buƙatar a yi haƙuri aini waton sai mu dubi na bayan mu su ma irin wannan ta shafe su ko ba shafe su ba irin wannan ainihi watan ta shafe su domin in muka duba hadisin habba bin art aini Allah yarda da shi aini watan yana faɗi cewa aini wato ya ce mun kai kuka zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhalin a lokacin da muka je mun samu manzan Allah yana gide aini watan yata da kai da wani bargonsa aini a karkashin inuwar aini watan Ka'aba sai muka zo muka ce da manzan Allah sallallahu alaihi sallam shin ya manzan Allah ba za ka nema mana Allah ya ka mana ɗauki ya ba mu nasara kan kafinan nan ya mana madarin su ba ala ta da da ba za ka yi mana addu'a ba ta akwace mu daga wannan abin da muke ciki ainihi kowa ya san habba bin ard irin azabar da ya sha wacce wacce take shi bawa ne kuma wacce take mulkinsa mace ce amma mai ƙeƙashashiyar zuciya mara tausayi mara imani ya zamanto cewar ainihin waton ladas take madda wuta ma'ana ainihin waton sa karfe take ya ja a wuta in ya ja ta ɗana masa a baya sai dai kitsanta shine zai tsoye cu ya zamanto cewa ya sa ainihi watan karfan ya dawo ya sanyi saboda tsananin azaba take masa ba tare da wani dalili ba dan dai ya ce kawai Allah zai bauta shi kadai wannan shine dalilin da take masa aini watan wannan musibar aini tattare da kuma shi ke mata aikin kira ta samu abin da za ta ci amma duk da haka take masa wannan bakin zalunci kaga abu ya kai kenan aini wato gaya ba haka kawai ya zo ke neman cewar a sama musu aini mukukuta ba a'a ga irin wahalar da yake sha aini umar dan khattab Allah ya yarda da shi ya kasance aini wani lokacin ana zaune a majalisar sa ya kace da habab bin art aini wato tashi ka daɗa samu imani ka tana mana da imani in abba bin ark ya tashi ya buɗe bayansa sai da aka ayi kuka kowa daga inda duk aka soye masa baya aka kone masa shi aini ga baki ɗaya aini waton an riga an lalata masa gadon bayansa don waɗanda su suka samu musuluncin a arha su san waɗancan sun same shi da wahala to wanda yake wannan shine ya bu ya ce aini waton ga irin abin da yake samun su sai manzara sallallahu alaihi wasallam yace kada kada min qablikum yuhaddar rajul ai kafin ku ya kasance aka kama mutum fa yughfar lahu ainihin arad ai masa rami cikin ainihin kasa fa yuj'al minha sannan a sanya shi a kasan ma'ana a binne iya wani ainihi wato wajen kafarsa inda ba zai iya guduwa ba sun mai uta bi shar sannan a zo da zarto fa yubau ala ra'si a dora zartan a kansa fa yuj'al nisfaini a tsaga shi gida biyu ainihin wa wani kuma a samar a kama shi aini waton a taje shi bi abin bin amshatul da mataji wanda yake na karfe ma'ana a samu karfe cako-cako kamar wanda ake taje rago gashin sai tashi ko kamar manjagara wanda ake kwasa kwata da shi wanda dai zai zama wani abu mai ainihin karfi haka a caka a jikin mutum a ja a kwaya in an kwaya ba abin da za a tara sai kashinsa a kwayo namansa da jijiyoyi ana kwaya yana ihu har ya mutu shi ne ce a shi ma duna na hadi wa ilimi abin da ke tsakanin wa ilmi abin da ke tsakanin aini namansa da kashinsa aini wata ma ya da zalika addini amma nan baya raba shi da addininsa bai raba shi da ainihin wato addininsa ba yana kan addinin da haka kenan ku ku sani wannan an muku mai sauki ne ku je ku tsaya ku ci gaba da ainihin addinin ku wallahi manzo ce ina rantsuwa da Allah la yutimmanna Allahu hadal am wallahi tabbas sai Allah cika al'amarin nan hatta yasirin rakib har sai mahayi ya hau ya tafi min sana'a tun daga garin sana'a ila hadar maut zuwa ga hadar maut ainihin wata la ya khafu illa Allah ba abin da yake tsoro sai Allah wa zibu ala ganami ko kura ainihin wata ya zamanto cewar ta ci ainihin awakin zamana ƙananan dabbobinsa walakin na kum sai dai ku kuna gaggawa ne wannan yana gwada mana cewar kullum idan mutane sun shiga wahala to sai kuma a tuna musu da na bayan su da wahala suka shiga domin su daɗa dagewa ainihin watan cewar akan wannan wannan ba wani ya bace a abin da ake nuna musu cewar abin zai zo a ci nasara amma sai an haƙuri kenan haƙuri akan kira zuwa ga hanyar Allah hakuri akan kokarin kawo gyara kowane iri ne in dai gyara ne da ya dace da musulunci to sai ka hakura domin su mutane aksarinsu ba sa son ainihin gyara aksarinsu ba sa son ai daidai don haka duk sanda ka zo da daidai to kai ka zo da abin da zai zamanto ainihin waton an yi rigima to da haka wajibi ne ya zamanto cewar mu wannan ba ainihi watan mai karfi ba ne wanda ke iya ɗaga wani ya mulmula shi ya doka shi da kasa ya danne ba shi ne mai karfi ba inna mashadid hakika mai ƙarfi allazi yamliku nafsa wanda yake mallakar kansa inda gabab a yayin da ina mai fushi wannan shi ne wanda yake ainihi watan kakkarfa ya zamanto cewar ainihi watan ka mallaki kanka a lokacin da kai fushi saboda fushi ba alkhairi ba ne fushi aini wato adartar da abu a kansa ba alkhairi ba ne amma ai fushi wannan kuma alkhairi ne in an keta alfarmar Allah ko an keta alfarmar manzala sallallahu ko an keta alfarmar muminai ko an keta alfarmar kai karan kanka lalle ne kai fushi sai dai amma zartar da hukuncin kuma a cikin fushi kuskure ne Nan ne sai ka rinjaye kanka ka tsaya ka ga me ya kamata in zama na yi to sai ki zamanto ka yi tasarrufi kyakkyawa amma idan ya zama a cikin fushi ne to za ka yi hukuncin da ba daidai ba wata ma sai ka yi aini watan dan da na sani shi sa daga abin da yake taimakawa idan an yi fushi a tabbatar da ainihin watan haƙuri a ambaci Allah subhanahu wata'ala ko a yi ta'awizi a ce a uzu billahi min shaitan rajim sai mutum ya mallaki kansa kamar yadda an yi abin nan Suleiman bin Sard ya rawaito mana daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa na kasance ina da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wasu mutane biyu ya zama suka kama zagin juna ɗaya fuskarsa ta riga ainihi watan ta ja jijiyoyin wuyansa sun miƙe saboda haka rigima kawai ike so a yi da tashin hankali sai manzo da sallallahu alaihi wasallam sai ce ni na san ainihi waton abinda wancan zai faɗi idan dai ya faɗe ta abinda ike ji a ransa zai tafi aini waton da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da abinda ike ji ya tafi ya bashi shi sai da aka ainihu suka garzaya wanda suka zo suka ce mashi mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi tsari daga shetsani aini abin jefewa abin korewa daga rahamar Allah zaka samu ainihin watan kanka iyanar Ruwaya ta tsaya wata Ruwaya an ce sai ce shi ba mahaukaci ba ne sai da sai daga baya kuma ya da hayyacin sai tuna ya yana na dama ya ce ce har ni ban san ma sai daga baya nan suna gane wa aka ce ya ce mun in yi kaza ne kaga kenan fushin ya sa ya sarrafi mara kyau wanda ba shi aini wato ya kamata ba don haka kullum ana son ya zamanto mutum yana ginsa fushi baya hukunci a cikin fushi yana da haƙuri to wannan Allah yana son irin wa'annan kuma zai ba da sakamako mai kyau kamar yadda hadisin aini mu'adu bin anas ya ainihi watan fadi cewa hakika ya ce manzana sallallahu alaihi ya ce man kaduma gaidan wanda ya gintse ainihi watan fushi wa huwa qadimun ala an yanfidahu alhadin yana da ikon zartar da shi da Allah subhanahu wata'ala ala ru'usul Allah subhanahu wata'ala zai kirawo shi a baina talikai a tsakanin dubun taron tashin alkiyama ainihi watan hatta ya khayyara min al aini ma sha haƙƙi ba shi zaɓi dangane da hulul aini cewar ainihi watan ya zaɓi iya a. idan ya zaɓa ainihi waton a bashi kaga wannan ba karamin ainihi waton alkhairi ba ne kuma haka nan yana daga cikin ainihi waton haƙuri kuma da juriya ya zama kana iya karɓar gaskiya in an gaya maka gaskiya idan koda daga na ƙasa da kai ne ka haƙura ka sauke ka girma ka karɓi ainihi waton wannan gaskiyar kamar yadda ainihi waton abin nan kasim bin muhammad ya ba da labari yake cewa ainihin waton a baya ainihi waton matar ainihi ce wata mace ainihin waton ta rayu ta ainihin waton rasu abin nan kuyanga ta ke ma'ana kuyanga ainihin waton shine baiwa wanda fi sabilillah a yanzu sai mun taka tsantsan magana bayi abu ne mai zurfi cewar ainihin watan za ka ji ana gasu gasu amma babu ainihin watan tabbas a dangane da abin da ya shafi maganar ainihin watan wannan bayi sai da aka ce sai Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya zo ya nemi ta'aziyya sai yake ba da labari aini saboda ya ga na shiga damuwa sai yake cewa da ni cikin bano Isra'ila akwai wani mutum da yake malami ne ma'ana masani kuma mai bautar Allah kuma mai kokari wajen bautar to yana da shi ma wata ainihin watan mata tasa da take burge shi ka sai ta mutu sai ya samu damuwa a kan ta mutuka da gaske ya yi bakin ciki bakin ciki mai tsanani ainihin waton har ta kai ya shiga gida ya kulle kofa baya saurara kowa aini ya rabu da kowa ya kuma ce kar aba kowa ya shigo saboda haka babu wanda ike shiga saboda ka sai wata mata cikin banu isra'ila ta ji labarin halin da ainihi waton wannan aini bawan allah wannan malami ke ciki da ta ji labari aini waton aka gaya mata saboda haka sai ta je ta same aini gidansa ta ce no Allah ta zo da fatawa tana son a ba shi dama a ba ta dama ta ganshi da kyar aka yadda aka buɗa mata ta shiga ta ganshi da ta ganshi sai ta ce da shi na zo ne wata fatawa take damu na nake so ka taimaka min ka bani amsa sai ta to shi kenan menene ainihi waton abin da ke damun ki sai ce wata makociya ce ta ara min kayan ado da ta ara min kaya na gwalagwalai aini watan na ado sai na je na sa na kwalliya ta na daɗe lokaci mai yawa ina murarsa sannan kuma daga baya sai ta aiko ta ce in bata ni kuma shine nake ganin anya na mayar mata sai ce a ah, na dole ne ki mayar mata ai ba makawa sai kin mayar ta ce a ah, to aini abin nan ya daɗe a wuri na na saba da shi ina jin daɗinsa sai ce ai wannan ne ma ifi cancantar ki mayar tunda ta baki dama hakkin daɗe kina mura ai shi kamata ki mayar sai ce to Allah ya maka rahama yanzu kai ka dinka ainihin waton jin baƙin ciki da damuwa bisa ga abin da Allah ya ara maka kuma ya karɓi kayansa kuma alhalin shi ne ya fi cancantar ya karɓe su fiye da kai tun da kayansa ne kai aro ya bashi nan da nan aini sai ya da hayyacinsa sai da ma ya amfana da maganarta kaga mace ce ta zo ainihi waton ta faɗakar da shi kenan aini waton duk wanda ya faɗakar da kai akan daidai to wajibi ne ya zama cewar mutum ya karba kada ya zama cewar ya zama aini waton shi yana ganin cewar dole sai ainihin waton wanda ya isa ne zai gaya masa kuma akwai kuskuren da waɗansu suke fahimta don an zancen haƙuri da juriya ba a ce kuma ka ɗora wa kanka abin da Allah bai ɗora maka ba ka jajibu wa kanka wahala da karan kanka ya zama ka ɗora kanka wannan kuskure ne cewar wahala sai in ta same ka ala dole to a nan ne ainihi waton ake son ya zamanto ka yi haƙuri da ita shi sa lokacin da mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto cewa ya ga wani tsoho dattijo aini wato ana faman jan sakir ya'yansa guda biyu sun rike shi wannan ya kama kafaɗa wannan ya kama ina taka taka ma ɗaya jan kafarsa ɗaya ana jan sakir aini ana aini wato tawafi da shi sai ki cewa wannan kuma wane ne me ya faru aini me ya samu wannan sai suka ce ai ya yi wa Allah bakance ne cewar aini zai yi tafiya ma'ana zai yi tawafi da kafarsa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ce to inna Allah an ta'zibu hada la gani hakika Allah aini ya wadatu da barin yi wannan azaba aini wata ku umarce shi hau abin hawansa ya je zamanto cewar ya yi tsawafinsa aini kamar yadda aini abdullahi dan abbas yake cewa aini watan yar uwar ubatu ta yi alkawari ta yi bakance ga allah za ta tafi haji aini watan amma da kafa sai aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ubata ya gaya ma ga abin da ƴan uwa ta tai bakance sai ya Allah ce a hakika Allah mawadaci ne ga barin tafiyarta umartatta da ta hau ainihi abin hawa ta je ta aini watan hadaya don haka ba a neman mutum ya adabtar da kansa Allah ce ma ya fa'ala Allah bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi muku azaba ma ku a lahira in dai da za ku gode wa Allah ku yi imani da Allah in kaga ana azaba to ainihi waton baki daya ana azaba ne idan kun kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala don haka ainihi waton mutum ya azabtar da kansa ba addini bane so da ka da yawa mutane suna daukar addini su azabtar da kansu to waɗannan ainihi waton da abin da ya kama da su su ne abubuwan da ya kamata ya zamanto mun gane na haƙuri mai haƙuri cikin bin Allah subhanahu wata'ala mai haƙuri ga barin safa Allah subhanahu wata'ala mai haƙuri bisa musibu da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki jarrabe mu da su yana daga abin da mu'amalan mu za ta yi kyau tsakanin mu da Allah domin Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri Allah ka sanya mu cikin masu haƙuri ka sanya mu cikin wanda muke kake so wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh